gani da kuke gani na ko magana da gaskiya wallahi wallahi ban damu da kudin namiji ba ban damu da kudin namiji ba ni idan namiji zai zage zai zage ya nuna min soyayya soyayya like just love me idan za ka nuna min soyayya wallahi ni ban damu da kuɗi ba ba ruwana sannan kuma akwai wasu mata da za ku ga suna cewa wai su ba su damu da irin ba za su iya soyayya ba in saurayi baya kusa ni wannan ma bai dame ni ba idan za ka tsaya shekara dubu wa mahaɗu ba wallahi bai dame ni ba but make sure you call me like call me sannan kuma ka dinga zubo min kalaman soyayya ni wallahi zan iya zama da kai shekaru ba mu haɗu ba duk lokacin da ka ga dama ka zo in Allah ya kai ne mijina mai aure me ake yi da soyayya da kuɗi ai duk macen da za ta fito ta ce tana son wannan dan kuɗi wallahi to ba son shi take ba amma alaji ka nuna min so so tsantsa sai mu zauna lafiya eh wallahi so ina tausaya matan da suke soyayya don kuɗi sannan kuma zan ƙara maimaitawa ni da kuke gani na ko si wai sun ku da suke ban da kyau a don ke ba ruwa na kuma ban damu ba in kun ci mun bana da kyau ban damu ba na ji to dama mumuna ai sai da kyakkyawa ina son in ga namiji mai kyau zan iya zama da kai ba ka da ko sisi amma make sure kana da kyau kana da tsafta <coughs> <coughs> <coughs> zan iya zama da kai ba ka da kuɗi amma kana da tsafta kana ƙanshi kana mu'amala da turare zan iya zama da kai na gode